gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba sauraro barkamu da warhaka barkamu kuma da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri na kuna kowane gauta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 salisu bai siyasa take cewa to siyasa ka san abdullahi duba da karatowar zaben shekarar 2023 dukkanin kusan jam'iyyu da mutanen da za su yi takara ke kokarin fakewa karkashi ana ci gaba da motsawa tunda ko da a yau din nan laraba jam'iyyar apc mai mulkin kasa sun fitar da jadawalin kudaden fama-famai na guraben takara da za a yi a jam'iyyar apc to kaga kamar wanda yake shirin cewa takarar shugabancin tarayyar najeriya a karkashin tutar wannan jam'iyya ta apc ta apc kudin ya gani yana so na siyan fom naira miliyan talatin sannan kuɗin fom ɗin naira miliyan saba'in. Jimilla naira na miliyan ɗari. A neman takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin wannan jam'iyya kujera lamba ɗaya mafi maiko a ƙasar baki ɗaya wannan haka yake to sai dai kuma ka san Abdullahi hmm. idan zaka iya tunawa takwas an sai da fom ɗin nan a naira miliyan arba'in da biyar. wanda kuma ya saba da na shekarar dubu biyu da goma sha hudu wanda kaga shi a wancan lokacin an sai da shi ne akan naira miliyan ashirin da bakwai da dubu biyar to Salisu mu dawo kan kallo da yan gwagwarmaya na gaske hmm. yi dangane da wannan sha'ani na yafiya da kan waɗancan mutane abin da suke ganin duk da cewa ita dokar ƙasa ta ba wa shugaban ƙasa dama hmm. yayi wannan yafiya. Comrade Isa Tijjani ya ɗan yi mana fashin baki da kuma yadda shi ya kalli abin. ni na daɗe ban ji wasa da hankalin jama'ar ƙasa irin wannan magana ta sakin tsofin gwamnonin nan guda biyu ba shugaban ƙasa ne ba wani ba ne babu wani wani wanda zaka ce ga wanda ya janyo wannan magana illa shi wai yau a waye gari efcc su je su bi su kama mutanen nan su kai su gaban kotu a yi shari'a shari'a sai da ta kai kotun koli aka shekara goma sha biyu ana yi yau ya zo ya tambatar da abin gaba daya to ni dai ina ganin dama mafi sauki ya manta da zancen yaƙi da cin hanci da rasha din nan ya manta da ita kawai ka iya ma rufe efcc din kawai da icpc kowa ma huta saboda ba wani ke musu kafar ungulu ba kuma ba ma kafar ungulu ba ina jin yanzu shi wannan ta wuce kafar ungulu kafar jimina ma yake Comrade Isa Tijani kenan ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmaya a nan jihar Kano. To Salisu mu kalli kuma yadda batun bukata da ke tasowa a siyasa ta jihar Kano ta jihar Kano Wadda ka san gwamnan jihar Kano a ranar Lahadin ta gabata ya ba da sanarwa ko umarni na duk mai bukatar takara ya aje kujerarsa inda yana rike da wani mukami na daɗi a gwamnatinsa. Hakan ne sa yawanci kwamishinoni da wanda suke rike da mukamai suka rubuta takardun aji aiki amma duk da haka akwai waɗansu kwamishinoni guda uku wanda shi mai girma gwamnan ya jingine ya ce baya so su aje mulkin su yanzu kaga ai daga baya shi alhaji nura ɗan kadai ɗin ya ki bin wancan umarni ya yi birza umarnin mai girma gwamna na kin ajiyewar ba ta ya ga ya mika takardarsa wacce bukata ta neman takarar kujerar dan majalisa mai wakiltar al'ummar kananan hukumomin tudun wada da doguwa mm. ita ce ta sa dole don kufar da wannan kujera ta kwamishina aka ce ma ya mika ta ga babban sakatare a wannan ma'aikata malam aminu sanda kamar yadda jaridar solis ta rawaito kuma duk da cewa shi yana ɗaya daga cikin wanda mai girma gwamna ya bada umarnin cewa su dakata kar su ajiye kada su ajiye to wataƙila bukata ce yake ganin wadda ya sa a gaban ta wadda shi mai girma gwamna hmm. yake fatan ya dora salisu sai dai mai fatan kawai Allah ya tabbatar mana da abin da ya fi alkhairi amin abdullahi to da wannan abdullahi mu kai ga ci gaba da ɗaukar kalamai ko jawabai da aka gabatar yayin da ake rabon kayan abinci da gwamnatin tarayya ta kawo nan jihar Kano wadda idan zaka iya tunawa alhaji aminu jaji shi ne jagoranci kawo waɗannan kaya wadda honorable nasir baballa ila ya karɓi waɗannan kaya a madadin al'ummar jihar kano to a wajen wannan rabon ne muka je honorable kabiru alasar rum wakilan al'ummar kananan hukumomin rano kibiya da bunkure yana yin karin bayani da kuma godiya da ita gwamnatin tarayya a lokacin da ake rabon kayan tallafin abincin azumi a wannan jiha tamu ta kano da gwamnatin tarayyar ta samar tallafin nan ya zo a lokacin da ya kamata domin lokaci ne yanzu da ya kamata dama a tausaya al'umma wannan kamar yadda aka yi bayani kungiya ce wacce take da farfado da kuma tallata abubuwan da mai girma shugaban kasa da muhammadu buhari yake akasarin abubuwa ana ta yin su amma mutane ba sa jin su ba sa ganin su amma wannan da ake ake bin mutane har gida har dallungon da mutum yake a isar da wannan sako ba wani abu ne mai yawa ba amma muhimman abin shine kulawar kuma mutanen da ake dora musu amana wannan muna kara kira kowa ya rike amana in aka baka na kayan mutane ka je ka rike ba abin da zai maka amma koya aka je aka rarraba din nan alhamdulillah albarka za ta shiga ciki so mana addu'a Allah ubangiji ya saka ma kowa da alkhairi Right Honorable Kabiru Alasar Rum kenan tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Kano kuma wakilin al'ummar kananan hukumomin Rano kibiyar da Bunkure a zauren majalisar tarayyar ƙasa. To Salisu Duda ana ci gaba da rabon tallafi kuma ka san har yanzu ƙungiyoyi da kuma 'yan siyasa suka shirya taro na shan ruwa domin daɗa jaddada mubaya'a da kuma goyon baya da kuma shirya yadda za a fito da tsarin tafiya na siyasa. A kan wannan batu ne Abdullahi muka je wata kungiya ta Khalil Network ta shirya wani shan ruwa ƙarƙashin jagorancin Sheikh Malam Ibrahim Khalil mutumin da jam'iyyar adc take fatan tsaye da shi takarar gwamnan jihar kano a wajen wannan taron sharuwa ne ma muka jiyo shi yana yin a wajen wannan taron sharuwa ne ma muka jiyo shi shehin malamin yana yin ƙarin bayani da cewa wannan takara ta safa ba irin ta da bace akwai tsari na musamman da za a fito da shi wato an zo da sabon salo kenan mm, har yake cewa wannan karo babu gudu babu ja da baya wannan takara ba irin ta da bace ina yin takara kuma da gaske ba kuma ja da baya kuma wannan takara tana da ƙwarƙuku kaga dai takara ce ta kanawa kuma takarawa ce ta arewa kuma takara ce ta najeriya domin idan kana neman arewa sai da kano idan kana neman Najeriya sai da Arewa, idan kuma kana neman Afirka sai da Najeriya. Da haka mu ne ya kamata mu zage dantse mu kawo gyara da canji, kuma samari da mata da masu roni da ake musu karya a yaudare su to mu za mu tabbatar da hakikanin gaskiyar abin da ya dace da su na alheri amma ko kuma wajibi ne ku tashi tsaye da addu'a da zikiri kuma ku yi aiki tukuru kamar sako da lungu ku shigar da wannan jam'iyya ADC. Ko ka ce ADC mu tashi mu farka. Da haka kowa ya tashi tsaye ya aiki tukuru ya tabbatar kowa ya gane alamar wannan jam'iyya musafaha ce. Sheikh Malam Ibrahim Khalil kenan malami kuma mai neman jami'ar ADC ta bashi takarar gwamnan jihar Kano a zaben shekarar 2023 da ke tafi. To Salisu ina ga da wannan mu mu leka makociyar jihar mu ta Jigawa domin jin wayanar da ake tuyawa. Jihar Jigawa kamar ko da yaushe a yau ma mun karbi bakoncin Nafi'u Usama tukwagga. Da karamar hukumar Kazaura ba. Jan hankali ya zo yi ga mai girma gwamnan jihar Jigawan Alhaji Abubakar Badaru da ke cewa lallai ya kamata a tantance waɗanda za a baiwa takara a zaben da ke tafi. mai girma gwamna abin da muke faɗa ita kujerar siyasa especially wannan lokacin da muka gabato na zaɓe jama'a muke nema ba za a ɗauki kujera a ba wa mutum ba a masa alfarma ya zo ka ya can ya gama tsalle-tsallen a wata jam'iyya ya faɗo yau an zo an mai alfarma ai muna da wanda suke bukata wanda sun fi shi za su iya rike al'umma ya zo yana mana muzurai yana mana da riga ko da mota ya zo ya kasa rike mutane idan talakawa sun zo gurinsa ya ce mana 'ya'yan talakawa saboda haka wannan abun ne muke gudu saboda mai girma gwamna mutumin nan fa kullum muna gaya masa muna dora su akan hanya cewa mu fa jama'a muke nema ba ma so jam'iyyar nan ta samu matsala amma sai su rika zagin 'ya'yan talakawa talakawa sun fusata yanzu idan da ba dan dabarisa din ba da yake tattara talakawan na APC yake rikewa yake taimakon su in dan to annan mutanen ne yanzu su rusa mana mutanen ba na fi wannan magana da kake fa cancanta aka duba aka ba da wannan da Allah tsaya Zulaiha mutumin nan kullum idan aka je ta yake alfarma yayi wa mai girma gwamna da ya karbi wannan kujerar domin shi ya fi karfinta kenan ya fi ka cancanta wallahi na fi tunda na fi jama'a ni dan siyasa ne gira ni kuma a gabana na zo muka dauke muka mai alfarma aka bashi To Salisu ka je na fi Usama Tukogga daga ƙaramar hukumar Kazauran jihar Jigawa. To Abdullahi kafin mu dora ga kunshin sunayen shugabannin wata kungiya masu goyon bayan siyasar Honorable Hassan Garban Kauye shugaban karamar hukumar Kumbotso. Hassan Garban Kauye Solidarity Movement. inda Shu'ayau Dalla da Garba ke a matsayin shugaba sai Salisu Dallaye da ke a matsayin mataimakin shugaba yayin da Hajiya Ramlat Muhammad ke a matsayin sakatariya. sai Aminu Wafa da ke a matsayin mataimakin sakatare yayin da ma'aji zai kasance a sarki sai sakataren tsare-tsare da zai kasance Sunusi Sale Haske yayin da Rabi ke a matsayin mataimakin ma'aji sai kuma Abba Alasan Roja da ke a matsayin shugaban matasa. da muka dawo kamar hukumar taroni mun jo ɗaya daga cikin masu bawa mai girma gwamna shawara akan siyasa daga tushe wato hajiya binta uwar marayu magana take akan cancanta inda ana batu na zaben shekarar 2023 wadda take ganin daga Habis Kawu babu canji Na zo ne wa mai girma gwamna godiya da wannan jajirtaccen ciyaman da ya bamu a taro na Abu Zakari PA da kuma dan majalisar mu na tarayya kamar Habisu Kawu muna baki mugunta da Allah ya bamu su wa'annan mutane jajirtattu kuma muka samu jajirtaccen kokas a lai talami unguwa bawan Allah idan kika kokarin yake babu dare ba rana sai da isan yanna ya haɗa mana taro na lokar gamman baza mu goma yanzu ana zaune lafiya dan yanzu mu gaba ɗaya uwar mu ɗaya uban mu ɗaya a taro ne da kansilolin mu na mazabu goma da kuma mataimakin a mu. muna zaune lafiya Nasiru Sha'ifu. Hajja ce kike taro ni a haɗa kuke guri guda tsintsiya maɗauri ɗaya. Bayan an jiyo wasu daga wani bangare kuma a jam'iyyar APC sun fito suna cewa basu gamsu da wannan wakilci da ake. To in ma su gamsu in ma su gansu gwara ma kawai su fito su sallama su yi biyayya. Dan mu kin gani yanzu taro ni mu mu ya waye. Mu kuma taro ni ba cin duhu bane ba. Shugaban kwakas ɗin mu jajirtacce da zai talla unguwa. Aiki ike babu dare babu rana. Babu wani mutum zai zo ya kawo mana fitina a taro ni. Saboda haka mu yanzu taro ni ba za mu yadda a ku kura da fatar akuya a kawo mana ba babu mun fi karfin wannan Hajiya Binta uwan marayu kenan SA grassroot ga mai girma gwamnan jihar Kano. To tafi tafi Abdullahi mu leƙa ƙananan hukumomin Ungogo da Minjibir. Inda muka ji mun tare dan dram yana kira ga shugaban karamar hukumar ta Minjibir Honorable Ado Sale Minjibir kenan lokaci yayi da ya kamata ya fito musu takarar majalisar tarayya a wannan zaɓe da zake tunkara. domin kun duba irin ayyukan sana alkhairi ne yasa kuka kira shi kuke kiransa akan ya fito ya nemi wannan kujera ta dan majalisar tarayya to ba abin da za mu ce muku sai godiya musamman yan karamar hukumar ungoku da yan munjibar kuna ganin wannan tafiyar kuma akwai alamun gaci to ai misali a matsayina na matashi wanda nake siyasa a wannan yankin har aka kira ni wannan shan ruwa kaga dole in godiya Allah subhanahu wataala in godiya wannan kungiya domin suna kira da shugaban karamar hukumar mu a matsayinsa na shugaban karamar hukuma ya zo ne mota kujera to kaga misali ni dole in yaba musu musu kuma shi shugaban karamar hukuma ya kamata ya tsaya ya duba koken wannan yan kungiya idan ya kamata a fito a tafiyan nan a fito a yi idan kuma da yiwuwar za a zo a shawara to a zo a shawara saboda haka ni a matsayina na wanda nake wannan yankin yanda shugaban karamar hukumar nan a bayan inda aka yi taron nan ga tituna nan da ya nemo a gwamnatin tarayya yola mu yaba masa kuma dole mu tsaya mu jajirce duk irin bukatar da wannan bawan Allah ya fito da ita za mu tsaya mu yi kan jiki kan karfi To Abdullahi yayin da tare dan Diram ke yin wannan kira ga shugaban karamar hukumar Minjibir ya fito takarar wannan wakilci sai ga shi an samu sabani domin kuwa mataimakin shi shugaban karamar hukumar. Wato Honorable Mamuda Halad Gajere kenan kake magana. Eh a matsayin sa na Director General na shi wakili mai ci Honorable Sani Ma'aruf mai wake kenan mm. yake ganin fa cewa mai waken nan inda har ana magana ta nagarta mm. to babu wanda ya cancanta kamar shi. Ma'ana ba shi da tsara kenan. al'umma karamar hukumar mun jibir musamman mu da muka yi harkar mai waki da mawa basi ba yanzu kowa ya samu nutsuwa kowa ya da cewa an zo da wani tafarki tsari mai kyau tsarin da jama'a suka yi da cewa shine tsarin suke amfana dan ko babu komai ba mu da damuwa a cikin wannan harka saboda duk gidan da muka je wala Allah gidan liman ne ko gidan dagaci ne ko gidan dan siyasa ne mun ce ga amana an karba shi kuma yayi amana a yau amana ta cika ya kula da samari ya kula da mata ya kula da yan siyasa yayi abin da ba a taba irin sa ba a mun jibir saboda ni a matsayina na darakta kamfen ɗinsa ba abin da zan ce illa ce rabbana wa lakal hamdu abin da na kai ya karbu kuma abin da na kai ya zo yana aiwatar da abubuwa na alkhairi ma'ana kun gamsu da abin da yake eh hakika al'umma sun gamsu domin duk abin da ake bukata daga dan siyasa idan ya zo aka ba shi ƙuri'a ya dawo maka da siffa na farko dai ya zo maka murna ko jaje na biyu ya zo maka da aiki mun je da ayyuka iri iri wani ke a karamar hukumar jiba idan ba a maza uku za ka je wacce maza ba na uku kuma ya tabbatar da cewa ya damu da darewar al'umma yankin dai na ungwaggo salisu dan bacirawa fa ya shigo yana cewa lokaci ya yi fada ya kamata mai girma gwamna ya janyo hankalin wani bawan allah wato sani wakili bacirawa mm. domin ganin cewa ya fi cancanta ya kasance a cikin tafiyar gandujiya akan wani bangare to wato duk wacce magana da sumun tare dan drum suke da kuma honorable mamuda daga aje ta a gefe mm. domin ko ya ce a wannan jam'iyya ta mai kayan daɗi mm. sabo jam'iyyar nan da shi madugun kunkusiya ya dauko eh. a nan shi wannan zaɓin yake ba a matsayin mu na 'yan gargajiyar gandujiya muke kira da mai girma gwamna kai wa Allah kai wa annabi ka kirawo sani wakili ya dawo jam'iyyar mu ta abc mai girma gwamna mu fa burin mu 2023 dukkan wata matsala kafin lokacin mu ga an magance ta idan ba ana ɗauko mutane jajirtattu irin wayannan ba to za a zo a shiga zaben nan a ɗakwance uwa kwance Allah ya kiyaye kana nufin a jam'iyyar ku ta abc ba nagartacce kamar su kenan magana ta gaskiya an goggo kap ni ban ga kalar shi kansa sa sani wakili ba dama dama ka dauko min tsohon ciyaman na ungogo alminista da shi babu makamancinsa kuma ina tabbatar ma a yanzu ba mutumin da yake taimakon yan jam'iyyar nan ta mai kayan daɗi sama da wannan mutum sani wakili yanzu magan da ake ma a yau zuwa gobe za a empowerment a ungogo za a taimaki marayu za a taimaki al'umma a munjibir za a taimaki marayu za a taimaki al'umma yanzu da abc yake ba an kara taimakon al'umma ba taimakon al'umma ungogo ya yi karanci anya ba za a ce wata kwangila ka dauko ba da ba magana kwangila magana ta mai girma gwamna ya taimaki al'umma ya ɗauko mutumin da in an zo duk mutumin da aka aje takara a apc a takarar gwamna za mu ci ungogo. salisu dan bacirawa kawaji kenan To daga yankin karamar hukumar Ungogon Abdullahi Muleka yankin karamar hukumar Nasarawa. Abdurrahman Murtaka Imamu muka ji yana karin bayani akan gyaran asibitocin da dan majalisar karamar hukumar nasarawa wato honorable nasir al'ahmad yake yi daya a giginyi daya a kaura goje wato magana yake ta yadda za su ci gajiyar wannan gyara idan an kammala mm. Hakika wannan rana muna cike da farin ciki sosai kasancewar yadda aiki yake tafiya ya zo ya gani kuma shi ma ya yaba abin ma har ya fi standard din da shi yake expecting aikin zai kasance don haka ina cikin farin ciki sosai domin muna dab da fara moriyar wannan shi kan shi asibiti kasancewar mun daɗe dama muna ta rubuce rubuce na takardu muna kiran manya daga cikin unguwanni da waɗanda suke masu kuɗi har da waje ma domin su zo su taimaka su ɗan yi mana gyare gyare na face face a cikin wannan asibitin to sai gashi Allah ya amsa roƙon mu kuma share mana hawaye sai ya kawo memba na karamar hukumar Nasara Honorable Nasir Alhamad yake upgrading bayan ma upgrading din aka ce hadda equipping so bayan equipping aka ce kuma za a zo a computerizing gaskiya muna matakar farin ciki domin people have to go to wasu ward din domin su je su haihuwa ko wani abu na rashin lafiya so amma yanzu ka ga aka upgrading zai zamanta za a rike wasu ma da suke wasu unguwannin za su tsallako cikin wannan unguwar da wasu local government domin su amfana da wannan asibitin. Rahman Murtaka Imam kenan daga karamar hukumar Nasarawa Salisu. shi ko ibrahim aragezo daga yankin kano ta arewa ka san a wancan lokaci ya ce fa yana buƙatar neman takara a jam'iyyar apc ta wakilcin kabu da gwarzako eh to sai dai kuma a wannan karo yana cewa dukkanin masu makaman siyasa da suka ajiye ayyukansu domin tsayawa takara to kar wanda a cikinsu ya ce zai kuskure ya dawo tafiya gidan barau jibrin ma'ana sarki kofa kenan eh, su sun rufe kofar tuba a siyasance eh ba wanda za su karba <laughs> mun ji labari ishi ishin kwamishinoni ina sun sauka lakoya ya sauka musa iya su kankan da barau shi ma sauka takara yake ne shi ma shi ya faɗi in allah da talata barau dubin shi ne yan takar gwamna wata na su dawo gidan barau ba za mu karɓe ku ba da ne ba mun garba da wa'in ne kwamishinoni ɗan da musa iya su kankan ba za mu karɓe ku ba mun kada komanda. to mutala sila garo za ku karɓa tun da ka ce ba za ka karɓi waɗancan ba. ba kan me za mu karɓa barau ne yan takar gwamna in allah da wata na su dawo wata ya barau ya ga jama'a salon da aka yi ran asabar duk inda barau ta ce maliya maliya ba da ta yi ba. to yanzu ara ban banda abin ka yawan mutane ba shine kasuwa ba tunda mutane suna so su dawo ba kwa rungume su ba saboda ku karfafa tafiyar a kan me da muka shi idan canji da mutala ba na mutala ni ne sarkin yaƙi na sanata ba da a gwarzo duk gwarzon da gaba na kai da Musa Umar Garu kabar gwarzo kwamishinan na wasanni na kwaya wai na so ta fito takara ko fito mu buga da shi sai na kare shi wallahi ba shi da kowa ba da mutane dan Allah ana tsira sanata ba da ya kama titi a garin gari nan Allah dan girman Allah gwarzon an gama hakkuta an gama na ga katon atibiti a kabar lankara Allah ta da alheri gwamnan gobin Allah da to Ibrahim Ara Getsa dan gwagwarmayar siyasa a gidan Barau Jibrin. To Abdullahi idan muka dawo karamar hukumar Gwale idan masu sauraro za su iya tunawa akwai ɗaya daga cikin hadiman gwamnatin Gandujiya da ya ajiye tafiyar APC ya rungumi jam'iyyar NNPP mai alamar kayan daɗi. Kana magana Honorable Abdul Majid mai rigar fata kenan. An jiyo shi yayin da yake rabon kayan abinci a yankin karamar hukumar Gwalan yana bayyana nagartar Madugu Rabi Musa Kwankwaso wajen tabbatar da nasarar jam'iyyar tasu. Na zo na tarar da mutane masu karamci, mutane masu daraja, mutane masu mutunci na shigo jam'iyyar nnpp tsarin kwankwasiya wanda dama a ciki muke mun dawo gida bayan mu mun zo an karɓe mu da mu da waɗanda suke a ciki tun daga farko ba a nuna mana kyama ko tsangwama ba abu ɗan kaɗan da nake so in faɗa wa 'yan uwana da suka halatta wannan guri ne. ni a waje na. jam'iyyar NNPP ko zuma ake bawa mutumin da yake jihar Kano ya zama wajibi ya jam'iyyar NNPP saboda ba wai gwamnati ta gaza ko ta daidai ko ba ta daidai ba an wuce wannan gabar ni abin da nake kallo mana shugabancin Najeriya shugaban kasa mai girma jagora ya zama shugaban kasa a 2023 an yi zaben kowa ya gani mun san nauyin kwankwasiya mun san nauyin gwamnati da muke ciki mun san ƙuri'un kowa ya san nasa magana Kano kana takarar majalisar jiha majalisar tarayya tarayya kai ne za ka yi gwamna a jihar Kano an yi an kare kowa ya san wannan lissafin amma abin da yake wajibi akan duk mutumin jihar Kano ko mutumin da yake Northwest ko kuma mutumin da yake arewacin Najeriya 19 state da muke da su ya zama mana kalubale mu shigo jam'iyyar NNPP honorable abdulbajid mai rigar fata kenan ɗaya daga cikin masu neman a sahali musu takara sabuwar jam'iyyar nnpp mai kayan daɗi karamar hukumar tarauni akwai salisu mai dafo toro wadda yake yin godiya da kuma tabbatar da cancantar shehu isa direba a batun kujera ta wakilcin jiha kenan a karamar hukumar tarauni wannan gaskiya ne bayani kuma yake yi a yayin taron shan ruwa kenan da shi honorable shehu isa direban ya shirya wa 'yan jam'iyya a yankin nasu na karamar hukumar tarauni so da wannan bawan allah idan ka kalli tun daga 2011 kawuwa yau a matasa da suka samu dama a wannan karamar hukuma ta mu ta tarauni ba na jin akwai wanda ya kwatanta abin da ya a wannan karamar hukuma ta mu ta tarauni idan kai duba da irin damar da ya samu na san lokacin da ya takara a jam'iyyar pdp a baya wanda ba a yi nasara ba a primary election amma duk wannan mazaɓin babu wata mazaɓa da bai taimaki al'umma ba ni na san da mazaɓin da kowace mazaɓa sai da ya sai sabon babur ya bawa matasa a wannan karamar kuma ta mata ne sannan a iya damar da ya samu ya yi amfani da wannan damar wajen hidimtawa al'umma wannan karamar hukuma musamman matasa na harkar karatu da harkar tallafi na harkar kasuwanci da kuma wajen hidimta wa mata musamman harka ta marayu wanda zaka tarar da cewar mace mijinta ya rasu ya barta ko kuma aure ya mutu ta dawo gida tana tare da yara babu abin da take yi na san da cewa irin waɗannan mata wanda aka taimakawa da jari wanda yanzu irin waɗannan matan suna nan sun tsaya da ƙafarsu. kuma na san cewa duk inda jira suke yi a ce yau ga wata harka da taso wacce take ta shehu isa direba wacce za su zo su ba da gudunmawarsu a cikin wannan tafiyar kaji ta kurana salisu mai irdaf kenan daga yankin hotoro a garmar hukumar tarauni to abdullahi ina ganin da wannan sai mu bar masu sauraro tare da abokin aiki khalid shattima domin kawo sakon wata takarda da Patriots of Good Governance ka raba wa manema labarai. Wato wata kungiya ta 'yan kishin ƙasa masu rajin tabbatar da shugabanci na gari. Cikin takardar da aka aike ga manema labarai a yunkurinta na motsawa dangane da kiraye-kirayen da ake yawaita yi a ƙasa kungiyar nan da ke arewa maso gabas ta bi sauran takwararta ta kungiyar Patriots for Good Governance wacce ke da rajin samar da shugabanci na gari a ƙasa wacce a makon da ya gabata ta yi kira da babban murya ga tsohon shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan da ba tare da bata lokaci ba ya bayyana wa duniya sa ko sha'awarsa ta neman takarar shugabancin Najeriya a kakar zaɓe ta 2023 karkashin jam'iyyar APC. ƙungiyar ta yi kiran ne cikin wata sanarwa da ta fitar a Yola babban birnin jihar Adamawa. Ta ce yana daga cikin manyan manufofin ƙungiyar ta Patriots for Good Governance ganin martabar tattalin arzikin Najeriya ya farfado musamman a yankin arewa ta gabas da harkokin cuɗanya ta yau da kullum da kuma ayyukan raya ƙasa suka ja baya ganin yadda ta barbarewa harkokin tsaro ya ɗaiɗaita al'amura a wannan yanki. ko da ke yanzu sannan a hankali al'amura sun fara kyautata ƙungiyar ta nan babban coordinator ta na ƙasa isa tongo na jaddada yakininta akan cewar jonathan shine wanda ya dace da wannan aiki kasantuwarsa mai son zaman lafiya da ke kuma da aniyar ganin zaman lafiyar ya dore da ke kuma da aniyar ganin zaman lafiyar ya dore ba wai iya a bangaren yankin arewa ta gabas kadai ba har ma da sauran sassan Najeriya baki daya Tongo Tongo ya ce matsayinsa na mai son zaman lafiya Goodluck Jonathan ba wai ya tsaya iya fayyace cewar shi burinsa na shugabantar Najeriya bai cancanci zubar da jinin kowa ba wato dai ba na mutu ko a yare ba ne kadai ba har da batun cewar tun gabanin kammala tattara sakamakon zaɓe ya ɗaga waya ya kira Muhammadu Buhari domin ya taya shi murna akan nasarar lashe zaben na 2015 ko da kuwa INEC bata ayyana shi matsayin wanda ya lashe zaben ba domin tabbatar da ganin an samu kwanciyar hankali da tsaro a Najeriya. Wannan wani babban al'amari ne da Gullar Jonathan ya yi wanda bai taba faruwa ba a tarihin siyasar Najeriya domin tarihi ba zai mance shi ba matsayin wanda ya tabbatar da ɗorewar demokuraɗiyya da zaman lafiyar al'umma wanda aka yi aka kare ba tare da zuba da jinin ko da ɗan tsako a Najeriya ba. Ƙungiyar ta Patriot for Good Governance ta ci gaba da fayyace cewar Gullar Jonathan ya ci gaba da rike kyakkyawar alaka sa da shugaban kasa muhammadu buhari da kuma sa kamar da shi kansa buharin ya dora akan waɗansu ƙudurorin gwamnatin ta goodluck jonathan kamar aikin ginin gadar loko zuwa oweto wacce ta haɗar da jihar benue da nasarawa gada ta biyu da a yanzu haka aikin ta ke dab da kammala sai ko aikin titunan layin dogo da gwamnatin jonathan ɗan ta bujiro da su kuma shugaba buhari ya ɗora a kai tsarin da matukar dai aka samu shugabanni suka ɗora a irin wannan tafarki zai haifar da gagarumin ci gaba a sha'anin siyasa da mulki a najeriya gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. To masararo a madadin Abdullahi Lawan Dalhatu da muka kasance tare da shi a wannan lokaci sai Khalid Shatima da ragowar abokan aiki da suka haɗar da Ibrahim Isa dan Uwarano, Adam Suleiman Zulaihat Yusuf Aji da Umma Suleiman. Nasir Salisu Zango kamar kullum shine jagoran shirin. Ni Salisu Baffayo nake fatan mu kwana lafiya.